Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. Iyalan wani mutum mai suna Muhammad Sarki, wanda wasu sojojin sama suka yi dukan mutuwa a kwanakin baya can a Huntuwa da ke jihar Katsina. Sun hito suna kira ga hukuma da kuma ƙungiyoyin kare hakkokin bil'adama da su yi Allah su bi musu hakkinsu. Shirin namu na yau ya jiyo duka ɓangarorin da ya kamata a ji daga gare su game da wannan al'amari. Da horko ga wakilanmu a jihar Katsina. a lokacin da kabir s kuka ya tuntuɓi abdullahi izma yamadi wanda ya bibiyi labarin kisan da sojojin suka yi ma muhammad sarki domin neman ƙarin bayani abin da ya faru a nan unguwa ɗaya wani direba ya je shan mai dan mai ruwa ne shi direba na ya je shan mai wani gidan mai ana ce mai abdulsalam na filin station na aka zuba mai mai na dubu uku sai ya bada atm ne shi a filin to sai ya lura an yi shot canjin ne shi saboda an mai kuɗi fiye da abin da ya kamata ɗauka to sai magana da shi kuwar attendant nan famfa attendant sai hayaniya dai suka ɗanyi hayaniya har shi manajan gidan man ya hito da to sai aka ba da hakuri da aka hakuri sai je sai ya gaya masu sojoji yan yan fasa da kenan mutuwa mm. shi manaja to shine sai suka zo su suka kama wannan direba suka tattaure shi suka ta bugun shi na cikin gidan mai nan dai aka ɗauke shi magashiya aka tafi gida da shi aka ga in an kai shi gida ma dai bai kamata a je shi gida ba saboda an ji mai ciwo sai aka so da shi asibiti sai da likita ya zo ya attendin tebe sai tada ma ya mutu su bangaren sojoji katin tuntube su eh akwai wata wadda na kira ta ce min ita ba za ta yi magana da yan jarida ba sai dai mu magana da post reporters an gaishe ku kabir eskuka da abdullahi izma yamadi wakilanmu a jihar katsina Bayan wannan bayani daga wakilanmu a jihar Katsina, abokin aikina Muhammad Awal Suleiman ya tuntuɓi wani shaidan gani da ido wanda abin ya faru a gaban shi ga kuma ƙarin hasken da shi ma ya yi mana. Sunana Jamilu Sani daga Funtuwa. Abin da ya faru gaskiya na zo shan mai na mm. samu sojoji a gidan mai suna kamar daku ko fako haka. Muna nan sai ga can wata mota yashi ta taho sojojin nan lokacin da suka ga mota yashin nan sai attention din sai koma akan main road akan titi sai suka yi kokarin su tsaye da wannan mota yashin kamar dai wanda suke nema yana ciki kenan to shi kuma direba nan da ya fahimci kamar za a tsaye da shi sai ya wuce su su kuma suna ganin ya wuce su suka yi harbi suka harbi tare shi bayan sun harbi shi mutane attention din sai ya dawo kan ya gashi an harbi ga soja wajen ga kuma mutane kamar sun ya shi hmm. dan haka nan mutane tunda mutane ne da yawa wurin aka ta ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne haka sojojin sai su kori mutane nan bangaren nan bangaren a dawo suka dai samu nasarar kamo wanda suke so su samu a cikin motai hmm. to akwai wani bawan Allah can akwai wata tasha nan da ake lodin Sokoto haka to tashar haka dama sun samu matsala kamar an ce sun samu matsala da manajan gidan man a ranar da safi to wannan abin da ya faru a yadda bayanai suka zo a wurin sai aka ce ai sai suka raka cewa to wannan ko manajan ki da shi kira sojojin nan su zo su ɗauki mataki akan kan ne da ake dan haka yayi irin zage-zage da ka fitowa daga daga wajen su kuma sojoji da suka fahimci wannan yana zagin su sai suka je suka kama shi gaskiya suka buge shi hmm. bayan sun buge mutumin nan suka aje shi a hannunsu har yan sanda suka zo dai basu ba shi ba suka rike su shi wajen su zuwa yamma saboda mutanen kamar suna yunkurin za su kwace shi su kuma sojojin suka ce to wanda ya sai kwace shi zai kwace shi shine suka tsaya a wajen har irin yamma ta danyi haka tunda abin ya faru ne kusan 3 to 4 hmm. gaskiya to irin wajen 5 haka suka bada shi suka suka tafi suka bada shi aka ce asibiti aka tafi da shi to daga nan mu ba mu san me ya faru ba da safe kawai na ga farsan an ce ayyan nan mutum ya mutu ya rasu shi wannan wanda sojoji suka buga aka tafi da shi asibiti ya rasu amma a lokacin da aka tafi da shi gaskiya ni ina wajen ba shi ya buɗe mota ya shiga mm. A san dai abin ya zo da tsara kwana dai kawai da ni da aka ci rasu ma yi rika mamakin matu a ah, Allah na tuba tsara mm. kwana dai kawai to amma su sojojin sun ɗan yi muku bayani ne ka iya gano waɗannan bayanan ko kuma ba su ce komai ba gaskiya sojojin nan ba su magana da kowa ba kusan kawai magana da suke yi cewa ya za a yi mutane sun zo za su yi aiki mutane suna rini shine ya su kori nan bangaren a dawo su kori can bangaren a dawo to abin da ya faru kenan gaskiya na'am dan kaga soja na aikin shi ba za ka ce mishi me ya kawo shi waye zo kamawa me me yasa ya kama shi da eh. wannan tambayoyin ba su zo tsakanin eh. kai actually ma dai ba su magana da kowa ba kawai sun yi aikin su kawai maganganun da suka yi aka fahimci haka sun ce kun san me dalilin kama wannan wanda muka kama har kuke cewa ƙarya ne kuna zage-zage dan yanzu magana da nake da kai ma yanzu har yanzu mota yashin na nan gaban wani hotel ana ce mashi albarka hotel ba a dauke motan ba an gaida muhammad awul suleiman da wannan tattaunawa. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com slash trust ko a twitter.com slash trust Kuna ma iya lalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast. ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma tune in Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM Radio a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3. Da Progress Radio a kan mita 97.3 a jihar Gombe. Da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 91. da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. To kamar yadda na faɗa muku a can baya iyalan mutumin da sojojin suka kashe a huntuwa jihar Katsina wato Muhammad Sarki sun yi magana kuma suna kira a bi musu hakkinsu da horko ga uwar gidan marigayin. Allah ya wanda duk ya ga ya cancanta duk muna haƙƙi ma muna ta zata muna sa faɗa muna haƙƙi ma akan wannan al'amari. Ga kuma ɗansu. Muhammad ka ne wurin wanda aka kashe. Ina da ya guda ɗaya ƙaunai guda hudu. Muna neman taimako ga hukumomin kare haƙƙin ɗan adam da su taimaka wajen neman mana haƙƙin saboda an kashe shi ne ba tare da wani abu ba. Shi ma kanin marigayin ya yi magana kamar haka. Ni kani ne gurin Muhammadu SS ba abin da za mu ce sai dai Allah ya isa. Gwamnati da hukumomi na kare haƙƙin ɗan adam su taimaka mana wajen nema wa Muhammadu 'yanci da kuma haƙƙin shi da 'ya'yan shi saboda sun kashe shi ne sojoji sun kashe shi ne ba bisa haƙƙin shi ba, ba tare da kuma ya yi masu laifi ba. Don haka muna neman taimako su taimaka mana domin nema wa Muhammadu haƙƙi da yancin shi da 'ya'yan shi da ya bari. Ya rasu ya bar 'ya'yan su shidda da matar shi. tun da sojoji sun ƙi magana game da kisan da sojojin sama suka yi ma Muhammad Sarki. Abokin aikina Muhammad Awul Suleiman ya tattamna da mai magana da yawun hukumar 'yan sandan jihar Katsina SP Gamba Isa. Wanda ya mana cikakken bayanin abin da ya faru kamar haka. Abin ya faru ranar 21 ga watan Fabrairu da misalin karfe uku. Akwai wani Ikaluddin Rabi'u shi ya je wannan gidan mai da ake kira abdulsalam global station a unguwar dahiru domin ya sai mai na naira dubu uku kuma ya ba da atm ɗinsa shi fuel attendant da maimakon ya cire dubu uku sai ya mistake ya cire ɗari uku wannan shi ya kawo hayaniya daga baya manajan shi wannan gidan mai da ake ce masa lawal dahiru ɗan shekara kirawo sojojin sama da ke sansani a ruwa a ƙarƙashin wani mejo ibrahim aliyu suka zo suka kama ikaluddin da wani dan uwansa rufa'i rabiu dan shekara talatin da biyar wanda aka ce shi ma ya shiga masa wannan fada bacin sun harbi tayar ita wannan mota lokacin da suka tsaye da shi ya ki tsayawa akwai wani muhammad sarki dan shekara arba'in da biyu an ce sun masa duka wanda yake har ya fita daga hayyacinsa ah, da misalin karfe tara na dare na wannan rana shi suka tabbatar da cewa ya rasu shi manaja da ya gayyaci waɗannan force ɗin su waɗannan a gidan mai wannan fuel attendant ɗin mun kama su kuma suna hannu su kuma waɗancan guda biyu waɗanda na maka bayani su kuma suna hannun sojoji wanda shi manaja ya sa su a kama suna hannun su shi kuma manaja yana hannun ku yawwa manaja yana hannun ku na'am mm. to yanzu magana za a ci court kenan muna jiran su sojojin sama su yi mana hannun over su waɗannan mutane sauran mutane biyu tunda zai are material to the case sannan kuma muna jira a bamu shi wannan mejo da waɗannan sojoji da ya tafi da su suka wannan duka har suka kashe mutum. So mun aika musu kuma muna saurare daga wurin su. Mai magana da yawun hukumar 'yan sandan jihar Katsina kenan SP Gamba Isa a tattaunawar su da Muhammad Awal Sulaiman. Ni sanda, bari Karshen Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awal Sulaiman. Da wakilanmu a jihar Katsina Kabir S. Kuka da Abdullahi Izma Yamadi da ma duka waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin wannan shirin. Ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.